This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka kuke sauraro kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo 1530 dubu ɗari biyar a matsakaicin zango. masu ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkan zangon fm za ku sauran wannan tasha ta yanar intanet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com jama'a masu sauran mu assalamu alaikum tare da ladan ibrahim a yau da sauran abokan aiki sahabo imam aliyu ke farin cikin jan ragaman shirin a wannan safiya ga kanun labarai mai da dama da suka tashi a jiya ya yi dalilin mutuwar mutane har ashirin a iraki tun jiya ne 'yan sanda a birnin new york suke neman wasu mutane biyu waɗanda ake tuma da aikata kisan laifin kisan kai ƙasar eritrea ta sa kafa ta yi fatali da rahoton da majalisar ɗinkin duniya ta fitar cewa kasar tana take haƙƙin 'yan ƙasar nata to allah kyauta so wannan ya nuna cewa su 'yan majalisun nan da alama za su tsaya duk lokacin da wani abu ya shigo legislation aka kawo musu za su yi tunanin cewa a'a ba su da wani ubangida in ban da ƙasar nan da kuma su da suka saka a gaba. Farfesa Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas da ke nan Amurka kan zaɓe da ƙwarin gwiwar da haka za ta wa wakilan majalisun dokokin tarayyar Najeriya. Ana ci gaba da yaba matakin mai da helikwatar sojojin Najeriya zuwa Maiduguri. Za mu kawo muku shirin demokradiyya yau. Da farko ga labaran duniya. masu aure tare da sallama ba mai da dama da suka tashi ya yi dalilin mutuwar mutane har ashirin a jiya talata wannan lamarin ko ya faru ne fadar gwamnatin kasar iraki wato bagadaza wanda yake karkashin barazanar 'yan kungiyar isis wannan harin bom din da ya fi muni ku shine wanda wata mota ke dauke da bom din da ya tarwatse akan babban titin nan da ake kira titin palestine da yawan da yake da yawan zirga-zirgar jama'a wanda kuma nan ne matattaran kantunan abinci wasu wurare kuma da aka yi wa hari sun hada da motocin sintiri na sojoji da kuma kasuwa sai dai kawo yanzu ba wanda ya dauki alhakin aikata wannan aika-aikan sai dai kuma 'yan kungiyar ta isis su ne suka kai ire-iren waɗannan hare-haren a cikin birnin na bagadaza amma kuma sun ɗauki alhakin kai hari a wani ginin karamar hukumar da ke amiriyat alfurjat wanda ke kudu da birnin na bagadaza wanda a wannan wuri wasu 'yan kunar bakin wake biyu ne suka tada bom ɗin da suka yi jigida da shi wanda ya halaka su kana ya kashe wasu mutane takwas kuma tun jiya ne 'yan sanda a birnin new york suke neman wasu mutane biyu da aka da suka tsere da gidan kurkuku waɗanda aka inda aka tsare su waɗanda ake tuhuma ko kuma aka tsare su saboda laifin kisan kai rahotanni wato an gansu suna tafiya kan titi cikin matsanancin ruwan sama da iska mai karfin gaske yan sanda da yawan gaske ne aka gani suna dauke da bindigogi sun gita gonaki da filaye a garin boro su dai waɗannan 'yan sandan suna ƙoƙarin ganin sun kame waɗannan fursunonin biyu ne masu suna david Sweat dan shekara 34 da haihuwa da kuma Richard Mati dan shekaru 48. Mahukunta suka ce sun yi imanin cewa waɗannan mutanen suna tafiya ne da ƙafa bayan sun arce daga gidan fursuna inda ake tsare da su kusa da bakin iyakar ƙasar wato jihar New York da kuma Canada. An fargada neman waɗannan mutanen ne bayan mutanen Willsboro sun ba da rahoton cewa sun ga wasu mutane suna tafiya cikin matsanancin ruwan sama da iska mai ƙarfin gaske ba tare da suna saye da wani abu na kariya ba yanzu haka dai mahukunta sun ba da tukwicin dala dubu ɗari ga duk wanda zai ba da bayanin inda da zai kai ga kama waɗannan mutane biyu gan roba gidan fursuna da ake tsare da su sun gano cewa sun arce ne ranar asabar ɗin da ta gabata a gidan yarin gyara halinka da ke denamora a jihar ta new york kasar eritrea ta sa kafa ta yi fatali da rahoton da majalisar ɗinkin duniya ta fita cewa kasar tana take hakkin 'yan kasar nata kwarai da gaske a cikin wata sanarwar da ta fita jiya talata ma'aikatar harkokin wajen kasar ta eritrea ta ce wannan rahoto zuki ta mallaki ne domin bai da makama balle tushe sanarwar ta ci gaba da cewa wannan rahoto wani yunkurin ci gaba ne da tozar ta kasar musamman a fannin siyasa tattalin arziki tare da zamantakewa ciki kuma har da batun take haƙƙin bil'adama ƙungiyar dai ƙungiyar nan irin su human rights watch da ta daɗe da su lamirin gwamnatin ƙasar ta eritrea kan yawan cin zalun 'yan ƙasar nata rahoton wanda majalisar ɗinkin duniya ta fita ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar tana wa 'yan ƙasar ta hana su faɗin albarkacin bakin su ko kuma samar da ƙungiyoyi har ma da gudanar da addinin su haka ma waɗanda duk gwamnati ta kama da laifin aikata ba daidai ba to tana yi musu hukunci mai tsananin gaske tare da tsare su da musu horo To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa da muryar Amurka a nan Washington DC. Hare-hare da ake kaiwa ta duniyar gizo na neman ya zame babban barazana ga kamfanoni daban-daban a duk faɗin duniya. Wani rahoto da wata hukuma mai suna Standard and Poor's da Turanci ta fitar jiya talata ta ce an yi hasarar kuɗi kusan dala biliyan 400 a shekara ɗaya sakamakon wannan hari ta duniyar gizo da kamfanoni suke fuskanta rahoton ya ce kuma yanzu haka lamarin sai ƙara taɓarɓarewa yake Hukumar ta ce ƙwararru daga wannan hukumar sun bayyana cewa masu aikata ayyukan asha sun kai wa kamfanoni iri daban-daban hari na satan bayanai. Suka ce kamfanonin sun haɗa da irin su bankuna JP Morgan, kamfanin inshora na kiwon lafiya da sauransu. Suka ce masu aikata wannan aika-aikan dai suna yin sa ne da zummar satar kuɗin jama'a ko baya ga satan wasu muhimman bayanai wadda za su iya sayarwa ga wasu ɓarayin 'yan uwansu. mahukunta a nan amurka sun tura wani dan sandan farar hula zuwa hutun dole bayan an gan shi salin da yake kokarin fito da bindiga domin ya fataki wasu yara matasa waɗanda baƙaƙe ne wannan lamarin dai ya faru ne a kudancin amurka a cikin jihar texas an ga dan sandan yana kokuwa da ɗaya daga cikin waɗannan yaran kuma ya kada ita wanda wannan shine tursasawa na baya bayanin da ake tumar aikata shi sakamakon bambancin launin fata wannan abu ya faru ranar asabar shida ga watan wannan wannan watan a birnin mcney da ke kilomita 50 daga arewacin dallas rundunar 'yan sanda sun ɗauki matakin ne biyo bayan koken da al'umma su kai shi dai wannan dan sanda mai suna eric casbolt an gan shi yana gudu yana bin waɗannan yaran matasa kafin daga bisani ya samu ya cafke ɗaya daga cikinsu bayan ya kada ita a ƙasa nan take ya buga mata ankwa yariya 'yar shekaru goma sha biyar mai suna da jariya betko ta shaidawa wani gidan talabijin cewa dan sandan ya kama ta ya muɗe mata hannu kana ya kama mata gashi kamar linzamin doki a jiya talata wani matsakaicin rundunar 'yan ya siriya ya samu nasarar kwaci ɗaya daga cikin sansanonin sojin gwamnatin ƙasar rundunar ta haɗin gwiwa ta samu nasarar karɓe bataliya ta 52 wadda mai magana da yawun rundunar 'yan tawayen ya ce ya ya wato ya ce faɗa ne da aka yi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci amma kuma cike da tasiri ƙungiyar nan mai kare hakkin bil'adama da ke da headquarter a ingila mai suna syrian observatory for human rights ta bayyana cewa sojojin gwamnati ashirin ne aka kashe kana yan tawaye goma sha hudu suka rasa ransu su dai waɗannan sojojin suna kusa ne da babban titin zuwa damascus wadda yake daura da bakin iyakar jordan da syria a cikin lardin dara sojojin syria dai sun samu mummunar koma baya a cikin yan watannin nan ciki har da rasa ikon bakin iyakarsu da jordan zuwa hannun yan tawaye Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Tuma da lajiya talata ne wakilan majalisun dokokin tarayyar Najeriya suka zaɓi sabbin shugabanni inda jam'iyyar hamayya PDP ta goyi bayan 'yan takarar jam'iyyar APC waɗanda suka bijire wa shirin da shugabannin jam'iyyar su suka yi a majalisun duka biyu. wannan shine karo na biyu da haka ke faruwa domin a 2011 yan apc da suke hamayya suka goyi bayan takarar aminu waziri tambowar wadda ba shine shugabannin pdp suke goyon baya ba kuma wannan ne karo na farko da jam'iyya mai rinjaye a majalisa za ta raba iko da jam'iyyar hamayya a majalisar dattijai shin menene tasirin haka ga tsarin demokradiyyar najeriya tambayar da na yi wa farfesa yusuf alhassan na jami'ar a missouri da ke nan amurka To gaskiya wannan wani abu ne zan ce na ci gaban demokradiyya a Najeriya. Wato wannan yana nuna cewa alhamdulillah 'yan Najeriya sun fara kwarewa ta fannin wato wannan bangare na siyasa tun daga shi yanzu tsakanin za a ce jama'iyya wacce take mai rinjaye da kuma wacce take ta abokan hamayya sun haɗa kai har sun zaɓi shugaban ita ai shugaban nan jama'iyyar da ta ke rinjaye wanda su ne za su shugabance su a wannan majalisu guda biyu kuma wannan abu ne wanda zan ce an kafa tarihi kamar yadda aka kafa tarihin zaben shugaban kasa da aka yi wanda kasa gaba ɗaya zan ce suka zaɓe shi nan ma kamar ba hamayya haka to um, farfesa um, jam'iyya mai mulki kuma jam'iyya da ke da rinjaya kuma ita take mulki a tsakiya yan takararta ba su kai labari ba menene tasirin wannan al'amari ito a gaskiya an samu wato zan ce kiki kaka da yawa a ita kanta jam'iyyar apc saboda sararin ta da wasu shugabanninta suka nuna cewa suna da nasu gwanayen ba ba wanda su 'yan majalisu su kamata su zaɓa ba. Kana ganin suna da nasu gwanayen ko kuma dai sun tsara shi kan al'adar da aka saba na PDP tun da aka dawo demokradiyya na cewa mukamai a raba su shiya shiya. Eh, eh haka ne. To a gaskiya da wannan din sun bi ta wannan bangaren ne in ka duba tun farko ai shi shugaban kasa ah, ya nuna cewa shi fa wannan harka ba tasa bace kazan mutane suna ta cewa da ya kamata ya shiga wannan magana saboda ya faɗi albarkacin bakin sai nuna cewa wannan abu ne wanda yake na 'yan majalisu da ya kamata su yanke wa kansu hukunci saboda haka shi ba zai shiga ba. To yanzu amma abin mamaki shi eh, ne eh. kuma ita uwar jama'iyyar hmm. ta zo ta shiga ciki ta yi kane kane. Eh, to shiga ta shiga ne ko ta makara shiga? Ta shiga amma a makare. To. Kamar yadda ka faɗa. Makarar da ta yi wato ta riga ta yi furgar eh. eh, eh, lokacin abin ya riga wato aikin gama ya riga ya gama to saboda haka suka samu bore a tsakanin su waɗannan 'yan majalisu daga wannan kemp na kamar shi sanata bukola saraki da shi ɗan majalisa dogara ka gane lokacin da aka ga cewa to ita uwar jama'iyya ta apc ga gwanayenta Mm. amma a lokacin kamar yadda kace sun riga sun yi farkajiya to mm, farfesa yusuf alhassan mm, wannan ba zai zama wa ita uwar ita jam'iyya mai mulki matsala ba ganin cewa duka mukaman sun dawo arewacin najeriya ito eh ai abu ne yanzu wanda zan ce aka yi zaɓe ka gane tunda da farko ita abin da ita uwar jam'iyya ta shirya daban amma su kansu su 'yan majalisar dattijai da kuma eh, 'yan majalisa na ƙasa su suka zaɓar wa kansu wannan saboda haka idan sun yi zaɓen tumun dare saboda haka kaga za mu ce su suka jawo kansu ka gane mm. in wani abu ne ya faru za a ce kasan an ce bahaushe na ce ne jaruwa shi ruwa kan doka idan har wato wannan abin bai tasiri ba kamar yadda ni nake ganin zai yi so saboda haka wannan wani abu ne wanda ita wajen jama'iyya ba za ta ba za a yi kuka da ita ba su ɗan majalisu su za su yi kuka da kansu. Mm. Tun da kaga kamar yadda na fara bayanin cewa da farko su shugabannin ita jama'iyyar apc da kuma jama'iyyar pdp sun haɗa kai sun zo sun zaɓi shugabannin da suke so su su wakilce su ko kuma su ja ragamar mulkin mm. ita majalisar dattijai da kuma majalisar ƙasa gaba daya mm. to kaga wannan wani abu ne wanda ba taɓa samu ba a da game mm. da ka faɗa da ana zaɓe ne shiya shiya kawai ita ga pdp kamar yadda ta saba irin wannan abin nan abubuwa na kama karya an ɗauka haka za a yi wanda ba mu zaton cewa apc za ta yi ma irin wannan tunanin ba to subhanallah kuma ta zo ta yi amma kuma ta sha kashi dama lokaci ne na canji to Allah ya kuma nuna musu canjin nan fa ne fa zai ci gaba mulkin kowa kalila ne to Allah shi kasira ne idan Allah baya canzawa masana harkokin tsaro na ƙasa da ƙasa suka ce matakin ƙaurar da helikwatan tsaron Najeriya zuwa Maiduguri mataki ne da ya kamata a ce an ɗauka tun shekaru da suka wuce ko da can najeriya tsoffin jami'an tsaro da ɗaiɗaikun jama'a suna yabawa da wannan mataki da gwamnatin tarayya ta ɗauka kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da mustapha nasu bazari ya aiko mana kwararri a kan sha'anin tsaro tsohon gwamnan soja a jihar kano kanar sani bello mai ritaya ga abin da yake cewa akan wannan mataki ai in ana yaƙi da 'yan ta'adda irin waɗannan ba kai kana kusan kilomita 500 da inda ake yakin to labarin nan ba daidai ba ina ga dole akalla babban headquarter na waɗanda ke tafiyar da wannan yakin suna can kusa da inda ake yakin amma ba daidai bane a ce wanda zai bada umarnin yaki yana kilomita kusan 400 500 masu yaki kuma suna can suna fama lokaci saboda nisan zango tsakanin umarni da mai bada shi to sai ga an dan sami miskila ina tsammani wannan ya yi daidai kwarai kuwa na tabbata zai kawo ma su kansu sojojin jin daɗi domin kusan komai za a tattara musu kusa da shi ga baki ga hanci. Shi ma dai sakataren kungiyar limaman masallatan Juma'a a jihar Naija Imam Umar Faruk ga abin da yake cewa. Da an yi haka ne da daɗewa muna ganin da abin ya zama labari. haka ɗin da ya yi ya yi daidai. Tuni dai dama sha'anin kasuwanci ya gamu da cikas a sakamakon tarzomar ƙungiyar ta Boko Haram a yankin arewacin Najeriya. Alhaji Mustapha Olsto na ɗaya daga cikin 'yan kasuwar arewacin Najeriya da ke hada-hadar kasuwanci a ƙasashen waje. Ya ce a yanzu an fara ganin haske akan wannan mataki da aka ɗauka. alhamdulillah hankalin ya kwanta game da wannan mataki da aka dauka na da shugaban kasa ya dauka amma a ɗaya gefen kuma ana ta samun matsalolin nan a maiduguri da yola ba ka ga kamar har yanzu akwai saurari na insha Allah wannan ai yanzu aka fara wannan aiki in Allah da za a kawo ƙarshen wannan abun kada a gaggawa To sai dai mataimaki ga shugaban kungiyar Kiristoci a yankin arewacin Najeriya rabaran Musa Dada na ganin akwai ɗan gyara akan matakin. Ni idan hedikota ya koma maduguri to ala sa a yi nasara amma idan har a irin yan boko haram din suka kawo a cikin hedikota din fa to ni na yi tsammanin cewa wato a bari hedikota din a abuja amma wato a mai da hankali mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria. Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe ɗaya da kusan minti goma sha bakwai ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin dole ne shugaban ƙasa ya bi ta kan gwamnoni wajen naɗa ministoci? Maudu'in shirin na yau kenan. Masu 'Salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yanzu ba an ƙaddamar da majalisun dokokin tarayya da na jihohi abinda ya rage sai batun ko su ne za a naɗa ministoci da kuma kwamishinoni. Batun na tarayya shine ya fi ɗaukar hankali domin ba kamar yadda aka saba ba. akwai raɗe-raɗen cewa shugaba Muhammadu Buhari ya ce ba lallai ba ne ya karɓi sunayen mutane da zai naɗa ministoci daga hannun gwamnonin jihohi. Bugu da ƙari, wasu jaridun ƙasar suka ce shugaban na Najeriya ya bar shugabannin jam'iyyarsa cikin zillumi game da mutane da yake shirin zai naɗa ministoci. Ga ma shimfidar da Nasir Adamu Ilika ya haɗa mana kan wannan batu. I will not have kept my own trust if I allow others abuse this. Under down my watch. ba zan bari waɗanda suke karkashi na su zama masu saba doka ba in ji shugaba buhari a jawabinsa na amsar mulki da ke nuna yadda yake son zaɓar 'yan majalisar ta zuwa ba kamar yadda aka saba a dimokuraɗiyyar najeriya ba inda gwamnoni da manyan jam'iyya ke turo waɗanda suke son a naɗa don buƙatun faɗaɗa tabar musu ta siyasa sabon ɗan majalisar wakilai ustaz yunus da ya ce ya yi aiki da buhari tun a hukumar ptf na da amannin tsohon tsarin ya shuɗe a zuwa ce a wani ya nemi gwamna ne bai samu ba ko bai cancanta ba sai ya ce a kawo sunan shi a minista muhammadu buhari ya san kasan nan yanzu lokacin da zai da kwamiti na transition wa ya taba tunanin ma zai ka irin su Ahmed Jaura jama'a za su sha mamaki irin mutanen da Buhari zai fito ya ce yana kifin nashi close to the chest menene gaskiyar maganar kwanakin baya cewa shugaba Buhari ya jingina jerin sunayen da gwamnonin APC suka mika masa dan natsa su a matsayin ministoci kuma ma yanzu yana nan yana tsara sunayen ne da alkalaminsa da alamun don gujewa karambani wasu mukarraban Buharin ba sa sha'awar karin haske kan wannan lamarin duk da haka ga abin da darakta a ofishin tara tallafi da goyon baya ga Buharin Ibrahim Abdulkarim ke cewa su wayannan gwamnonin da muke da su guda 22 biyu da shi fayo shi ma gwamnan ekiti da yake cewa shi ma sai an ba shi dama ya yi nominating din nashi minista ai dan ya ga wa'ancan su yi magana ne tsarin ya suka samo shi a pdp gwamnonin nan da suke cewa za su ba da wani ya saboda suna son wani ne ya je musu santa ya protect interest su but interest su is already covered babu wanda baya ganin general lokacin da yake son ya ganin shi jiran muhammadu buhari a najeriya yake yana karanta jarida yana cin voe yana jin hiran mutane in kuka tsammanin bai san abin da to shine wasu ke tunanin sai an taimaka mishi ya yi minista ya san da za a yi sosin contract ya zauna a rubuta contract a agreement a je a kai ma gwamnati ta yadda a gina refinery ko a gina highest project zaka samu yau a Najeriya a ce an ba contract mafi girma shine a ce ka gina refinery so me yasa ake mutane ke tunanin cewa bai san irin wa'annan abubuwan ba da alamun ba lalle ne zama dan APC ya sanya mutum ya zama minista a gwamnatin Buhari ba don ko Buhari ya mara a tsohon ministan gona na Jonathan Akinwumi Adeshina ya zama shugaban bankin Raya Afirka ta adb menene sharaɗin da tsarin mulkin najeriya ya shimfiɗa game da zaɓen mutane da za a baiwa mukaman ministoci ko kwamishinoni ne gwamnoni ne za su miƙa shugaban ƙasa sunayen ko yaya tambayar da muka yi wa lauya hassan liman kenan tsarin mulkin najeriya in maka karanta kashi na biyar da kashi na goma sha hudu da kashi na ɗari da arba'in da bakwai ta yi magana a kan wannan batun wato musamman muka je kashi na ɗari da arba'in da bakwai ƙaramin kashi na ɗaya na tsarin mulkin najeriya na alif da ɗari tara da casa'in da tara wanda aka yi masa gyare-gyare za a ga musamman a kashi na ɗari da arba'in da bakwai ƙaramin kashi na ɗaya an ce a nan shugaban ƙasa wato shi ne yake da iko da zai faɗi irin yawan ministoci da zai naɗa don da za su yi aiki da shi in muka je ƙarƙashin kashi na biyu na ƙaramin kashi na ɗari da arba'in da bakwai aka ce shi shugaban ƙasa shi ne yake da iko ya naɗa ministocin amma kafin mutanen da ya naɗa su su zama ministoci ko ya ambaci sunansu su zama ministoci sai ya miƙa wa majalisar dattabai na ƙasa majalisar dattabai tukuna su tabbatar cewa wa'annan mutanen sun yarda wato da zaɓe shi shugaban ƙasa in yi haka wato ya yi bi abin da doka wa tsarin mulki ya ce amma a ƙarƙashin kashi na ɗari bakwai da arba'in da bakwai ƙaramin kashi na uku sai aka ce shi kuma shugaban ƙasar in fa zai naɗa ministocin ya tabbatar ya naɗa aƙalla mutum ɗaya daga kowane jiha na najeriya aƙalla a samu minista guda ɗaya daga kowane jiha na najeriya amma sai aka ce in fa zai naɗa ya tabbatar cewa daɗin shi ɗin nan ya bi ƙa'ida da aka shimbiɗa a kashi na goma sha hudu ƙaramin kashi na uku na tsarin mulkin najeriya wato a nan shi ne kar a ɗauki 'yan jiha guda ɗaya misali in za a da ministoci 36 kar a ɗauki wata jiha ya samu mutane biyu ko kuma a ɗebi 'yan kabila guda ɗaya a tara su a cikin gwamnatin tarayyar najeriya a matsayin ministoci wato abinda tsarin mulkin najeriya ya ambata kenan ya ba shi shugaban kasa dama na da ministoci Haji Sabo. Ta ya zai ya samu waɗannan mutane? Um, shi da kansa zai zaɓo mutane nan ko kuma gwamnonin jihohi ne za su zaɓan masa mutane da zai naɗa ministoci. Na zo kan batun tambayan da ka yi. To a nan amsa har yanzu za a same shi a karamin kashi na ɗaya, karamin kashi na biyu. shi ne cewa shi shugaban ƙasar ne in za mu fassara doka kamar yadda doka ya ce, shi shugaban ƙasa ne yake da iko a ƙarƙashin tsarin mulki ya ce ga mutanen da zai naɗa su ministoci shin a ina zai samu wayannan mutanen to a nan kuma za mu tafi ne harka da ta shafi saninsa da 'yan najeriya da saninsa da kuma yadda harkan siyasar najeriya take wato a matsayinsa da ya takara akan kan tsarin eh, mulkin fatinsa to in ya ga dama zai iya tambayan gwamnoni ko kuma in ga dama zai tambayi wa'yansu da suka san jama'a wannan jiha shin ina son naɗa minista daga jiha kaza in shi fa bai san wanda zai naɗa kenan daga wannan jihar ba ko zai zaɓe shi daga wannan jihar to sai ce to gashi wani ku kamun eh, eh, mutum ina son naɗa shi minista in ya tantance ya tabbatar ya zama mutumin da zai aiki bisa ga doka kuma ba shi da miskila zai gabatar da shi majalisar dattata ba a naɗa shi amma ba wajibi ba ne ina so in jaddada in za a karanta tsarin mulkin najeriya da kyau a masa fasara abinda muke kira literal interpretation wato a masa fasara yadda ya zai zama fasara da babu kauce-kauce to a nan shi ɗin nan yake da iko ya daɗa ministocinsa. ce Hassan Liman su gwamnoni tun da shi shugaban ƙasa ba wajibi ba ne ya karɓi sunaye domin akwai maganganu cewa ya gwamnoni da suke karkashin jam'iyyarsa kowa ya kawo sunayen mutane shugaban ƙasa ya ce musu shi ba dole ba ne ko kuma tsarin mulki bai ce ya karɓi sunaye daga hannayensu. To su gwamnoni shugabannin ƙananan hukumomi suna ba su sunayen mutane da suke naɗa kwamishinoni tambayan kaɗin nan hajji sabo tana da ansa guda biyu ansa na farko shine shi ɗin nan fa in aka je ta harka ta siyasa in ya ga su ya dace ya yi amfani da sunayen da gwamnoni suka kawo masa zai amfani da shi amma ba tilas ne akan shi ba in muka koma kuma ɓangaren gwamnoni amsan tambayan ka za mu same shi a kashi na ɗari ɗaya da casa'in da biyu karamin kashi na ɗaya da na biyu na tsarin mulkin najeriya inda gwamnan jiha shi aka ba shi iko da zai ce ga adadin kwamishinoni da zai naɗa a kowane jiha shi ɗin nan ne zai naɗa su kuma ya gabatar da su ga majalisar jiha su tabbatar da su a matsayin kwamishinoni amma babu a cikin tsarin mulkin najeriya a wannan kashi na 192 inda aka rubuta cewa ya zama wajibi ko tilas gwamna zai karbi sunaye a hannun eh, shugaban kananan hukumomi ko kuma su din nan za su rubuta sunaye su kai masa su ce dole ne ya aiki da shi don kawai siyasansu ko fatinsu ya zama ɗaya. A'a, abinda kawai aka buƙaci gwamna yi a cikin kashi na ɗari ɗaya da casa'in da biyu karamin kashi na biyu shine gwamnan na ya tabbatar fa in zai naɗa mutane ya tabbatar ya bi ka'ida yadda aka ambata a kashi na goma sha hudu karamin kashi na hudu wato kar yadda wayansu kabilu ko wayansu 'yan ƙananan hukumomi su ne su kasance suna da yawan kwamishinoni a gwamnatinsa abin da aka ce ke da kamar da aka ambata a maganar shugaban kasa. Masu aro da fashin bakin nan Allah ya kamu karshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamun na madadin Nasiru Adamu Ilhikaya da lauya Hassan Liman da kuma Kiba Hiro ne wadda ya daidai da sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To madalla masu aro ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku. mai da dama da suka tashi ya yi dalilin mutuwar mutane har ashirin a jiya talata. Wannan lamarin ko ya faru ne a fadin gwamnatin kasar Iraki wato Bagadaza wanda yake ƙarƙashin barazanar 'yan ƙungiyar ISIL. Wannan harin bom ɗin wanda ya fi muni ko shi ne wanda wata mota ɗauke da bom ya tarwatse akan babban titin da ake kira titin Palestine da ke da yawan zirga-zirgar jama'a wanda kuma yake matattaran kantunan cin abinci ne wasu wurare kuma da aka kai wa hari sun hada da motocin sintiri na sojoji da kuma kasuwa eritrea ta sa kafa ta yi fatali da rahoton da majalisar ɗinkin duniya ta fita cewa ƙasar tana take haƙƙin 'yan ƙasar ta kwarai da gaske a cikin wata sanarwar da ta fitar jiya talata ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta eritrea ta ce wannan rahoto zuƙi ta mallaki ne domin bai da makama balle tushe sanarwar ta ci gaba da cewa wannan rahoto wani yunkuri ne na ci gaba da tozar ta kasar musamman a fannin siyasa tattalin arziki zamantakewa da kuma batun da yake da nasaba da kare haƙƙin bil'adama to ma da la gaishe ka da haka Allah ya kama karshen shirin a safiyar nan sai kuma can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da rahoto cewa ma'aikata a jihar Plateau sun janye yajin aiki na wata guda da suka dade suna yi kamun mu sallama da ku muna miya gaisuwar fatan alheri ga tambarin adama alhaji abubakar majali da fatan kowa yana lafiya yanzu a madadin abokan aiki na musamman ladan ibrahim ayawa da cuba hero diodo ne da kura da akin gabatar da shirye shirye mu da ma injiniya jim haman da ya riga masa a nan nesa habu imam aliyu zan da aka sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.